Sanarwar da sabon ƙawancen na ƙungiyoyin farar hular suka fitar mai suna Resistance Citoyen da akalla ta kai shafi uku da kuma suka rarrabawa kafafen yada labaru cikinsu har da tashar DW. Kumshe take da wasu bayanai da suka shafi manya-manyan kurakuran da suka lura an tafka a zaɓukan da suka gabata. Da mayan da ƙungiyoyin suka kira neman yin kane-kane akan madafan iko da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ke neman yi. bisa kuma da wasu dalilan da suka ce sun saba wa dokoki da ka'idodin tafiyar jamhuriya sabon kawancen na resistance citoyen ya ce tuni kasar nijar ta fita da tafarkin demokaradiyya ta kama wata hanya ta daban da ke neman shimfiɗa danniya in ji kakakin su malam siraji isa na ƙungiyoyin mojen mun ɗarmi anniyar kokowa da milkin kama karya a cikin jamhuriyar nijar a matsayinmu na ƙungiyoyin horaren hula a nuna ma masu milkin wannan ƙasa ta cewa ba su da hurumi su milki 'yan ƙasar Nijar saboda ba a zaɓe su ba. Ina 'yan ƙasa waɗanda suka hito suka jefa ƙuri'a su ma ba su yi zaɓe ba ne. An an yi zaɓe mutane sun huto sun yi zaɓe amma waɗanda ba su yi zaɓe ba sun yi su yawa sannan kuma an iya ayi zaɓe amma ba bisa tafarkin demokaraɗiyya ba bisa ga an kauce ma sharuɗa da ƙa'idodi waɗanda zaɓe ya shinhiɗa kenan an yi zaɓe amma ba a yi shi bisa ga abin da al'umma ta yadda da shi. tun da da ƙungiyoyin na farar hula suka bullo da sanarwar wasu jama'a da ma na kurkusa ga hukumomin ƙolin ƙasa suka kasance masu sukar matsayin na 'yan farar hula tare da cewar matsayin su wata fafutuka ce kurum da ta zo daidai da irin ta 'yan adawa. abubuwan da 'yan farar hular suka ce ba nan take ba. Wannan zance ba yau aka fara shi ba. A wancan lokaci lokacin re lokaci ai 'yan farar hula sun hoto sun nuna irin wannan abu su wancan lokaci me aka zarge su. A lokacin tanjar lokacin da aka yi tazarce masu mulki a yau 'yan hula tare da su ke aka yi wannan zargi to wannan lokaci su 'yan mine ne. Sai dai tuni aka fara samun bambancin ra'ayi a jerin 'yan kungiyoyin na farar hular Nijar inda tuni wasu ke ganin aƙidar kokuwar da sabon ƙawancen ya fito da shi ba zai haifar wa jamhuriyar Nijar da mai ido ba in ji Alhaji Abdul Koko jagoran wasu kungiyoyin farar hula da ake kira Rosen. In dai su 'yan demokrasiya na kwarai ya kamata su tattara duk abin da gwamnati yake nan shi na yi wanda suka ga bai daidai ba su kai wajen eh, eh, hukumomi waɗanda ke kula da wannan harka kuma sun san sun yi kowa sani wannan abu ana cikin demokaradiyyar da za ta ba su dama ko yi wannan ai bisa wannan demokaradiyyar ita tasa aka bar su suka wallasa abin da suke haɗu wani wuri ko ka so ka hodi ganin ba ka tunda mutum ya san inda na kenan su tashi ma su yi magana yau har ya zanto mutane suka saurare su suka yada su cikin kawahin labaru babban ƙarfi ne na tun da doka ta demokrasiya ta ce a bar ɗan ƙasa shi ba da ra'ayin shi sun ba ra'ayin su ne ra'ayin su ne wannan kowa bai hana shi amma abin da muke so su yi shi cikin biyan doka. Ƙungiyoyin dai na Resistance Citoyen sun kalubalanci matakin ministan cikin gida na wancan lokaci da ya dakatar da ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Seni, wanda suka ce hakan ya saba wa ƙa'ida. Dangance da hakan da sauran wasu dalilai ƙungiyoyin sun yi kira ga wani taron gangami da suka ce za a yi da jerin gwano na lumana, jerin gwanon da wasu na kusa ga masu mulkin suka ta'allaka da na 'yan adawa. Abdullahi Mamman ahmadu DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.